Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wata budurwa ta kashe wato ƙawarta mai suna Bahijja inda ta birma mata wuƙa a wuya inda ta kashe ta har lahira a Kano. Masu mu gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Amma kafin nan da Allah ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani rahoton abin takaici abin al'ajibi muke tafa da shi inda za mu sa muku muryar wadda ta aikata wannan kisa ku kujiyan da ta yi dama wata budurwa ce mai suna bahijja kamar yadda kuke ganin hoton ta haka ƙawarta ta mata wato kisa ta hanyar birma mata wuƙa a wuyanta lamarin ya faru ne sakamakon wato wata 'yar hatsaniya da ta faru a tsakaninsu inda ita waccan wato yarinyar ta kira wato bahijjan wadda aka kashe ɗin wadda kuke gani haka da suna karuwa ita kuma bahijjan wadda aka kashe ɗin sai ta ɗebi ƙawayenta domin su je su buji ba'asin don me yasa ta kira ta da wannan suna inda da suka je dai yar hatsaniya ta fara su inda aka raba su komai ya riga ya huce daga bisani waccan ɗin sai ta ɗauko wato wuƙa ta zo ta birmawa ita bahijjan wadda kuke gani haka a wuyanta ta kashe ta ga dai yadda aka tattauna da wadda ta yi aikata wannan kisan ji yadda take na dama Aisha Kabiru. Shekarun ki nawa? Sha bakwai. A kike da zama? Shekarun ya daki. to ga ke a wurin yan sanda me ya faru mun da daga makaranta ne mun to ne da ƙawayena muna wasa muna dariya ita kuma mun zo ta kan layinsu ita wace ce ita bayija mun biyo ta kan layin su muna wasa muna dariya dai da kawai na bacin an tashi a makaranta ni kuma ina juyawa sai muka hada ido da ita sai ta juyo sai ta kalle ni ni ma sai na kalle ta kama zagi na wai da ita muke dariya na ce a aiki ya hakuri dan Allah ba da ke muke ba kawai dai muna yin wasa da dariya ne sai muka ci gaba da tafiya shine sai ta biyo mu tana zagin mu sai ta turo yan mata guda biyu wai su kama ni shine ni kuma na gudu sai na je na samu adidita na hau na tafi gurin aiki na sai washe gari bacin na tafi makaranta na dawo sai suka zo gurin aikinmu suka tambaya ina ina aka ce musu bana nan na tafi makaranta bacin na dawo da yamma sai suka zo sai ta turo yara guda biyu suka zo suka same ni ta turo su wai in zo in ji Khadija na ce Khadija kuma eh na ce Khadija daga ina ta ce a 'yan makarantar ku ce na ce to Khadija a makarantar ma ai da yawa sai ta ce to ki je dai ga can biki ne za a yi ta turo yan za ta gayyace ki biki ki je ki karba aibi tana ba wasu ne a can sai na ce to shikenan Allah kai mu lokacin bikin sai na tafi ta ina zuwa sai ta rike hannuna sai ta ce kin gane ni na ce a'a baki gane ni ba sai ɗaya sai ta ce za mu gane da ke ne don uwarki yanzu nan ni ce a'a me ya faru kuma ta ce kin gane jiya wadda muka caca baki da ke sai ta sai na ce eh ni ce na gane ke yanzu sai ta ce to yanzu kin ga kin san me ka ni gurin ki tace a wani muka zo mu miki da gargadi da ko gaban ma ba za ki kara kallon wata ki mata dariya ba nace to ai kuma mahaukaci ma ba ya san yin dariya ko ka mai zai iya bin kai ma rauni tunda mahaukaci ba kai ne da shi ba sai na ce amma dan Allah ki ya hakuri ba zan sake ba sai ta ce wai to ai ni tunda na taho da yaran nan ba wai na zo ne dan mu miki dan mu kyale ki mu tafi ba sai mu miki duka tukunna yadda gaba ma bara ki sake yi ba shine sai ta shine sai yarinyar ta mare ni ta ce ka ta ƙara marina ita bahijja ta ce ka ta ƙara marina sai ɗaya ta naushe ni a ciki ɗaya ta ɗaga hannu za ta dake ni sai ni kuma na rama shine sai suka rufe da duka mai kayan kusa da gurin mu shi ya karɓe ni a hannunsu da mai kayan kuma ya karɓe ni ni kuma abin ya min zafi shine sai na yanke sai na ɗauki wukan na buga mata a wuyan shine ta ji rauni aka kai ta asibiti shi mai kayan me yayi da ya zo da ya zo ya ce ta yi haƙuri sai ta ce amma zan gane kurina ko ba yau ba inda muka haɗu sai ta hankunta ni sai ya ce me shi mai kamiya sai ya ce ni ma ne ya haƙuri shine sai ta ke eh, cewa ina isa in biyo su shine ni kuma sai na buga mata wukan a wuya ban san abin zai yi haka ban san za ta mutu ba kuma ban yi mata haka da wani abin ba a ina kika samu wukar daman tana hannuna ne wukan fa a wurin aikin mu take an ce fa bayan kun yi rigima an raba ku to ke me yasa bayan an raba ku kika je kika dauko ba kika wannan kaya sai ne amma wani ban yi haka daren ta in cutar da ita ba to su da wani makami suka zo ba makami a hannunsu to amma ke ba makami ke kuma kawai sai ki dauko ka hakan yayi da dake nan yanzu yake ji yaran ki ni ban so na yakan ba a na kika cika mata wuka a wuya ne ta ina kika cika mata na ba ta bayan ta eh. lokacin ta gani ko bata gani ba bata gani ba ta bai sa kika yaka wallahi ban san me yasa ba To kamar yadda kuka ji dai wannan ita ce wadda ta aikata wannan kisa inda daga baya take da na sanin me yasa ta aikata hakan. inda take faɗa cewa ita kanta ba ta tunanin wannan abu zai kasance da haka ba ba ta tunanin za ta kashe ta ba idan ta caka mata wannan wuka. Babu shakka ya kamata mu gane cewa ita fa tsaniya ba ta son irin wannan abubuwa. Duk sanda kuka yi rigima da mutum a kai zuciya nesa shine abin da ya fi sauƙi domin aikata dana sani. Yanzu dai ku duba wannan budurwa inda ta aikata wannan aikin da na sani inda ta ce ba ta san za ta kashe ta ba. To dama shi ajali haka yake ko yaya wato lokacin ya yayi ko ta yaya ne mutum sai ya tafi. Duda ba ta yi tunanin za ta mutu ba amma ya za a yi mutum ya ɗauki ƙarfe hawuka ya caka mutum a cikin wuyansa ya tunanin ba zai mai illa mai kyau ba. Dama fa mun sani cewar wuya duk wanda ya tunkari mutum a wuya to fa dama ya yi wato ikirarin zai masa illa ne sosai. Babu shakka wannan bahijja da aka kashe ta sai dai mu ce Allah ya ji kanta ya mata rahama. Aikata da na sani ba abu ne mai daɗi ba, don haka 'yan mata muna kira zuwa a gare ku, dukkan wata hatsaniya da za ta faru a tsakaninku, to dai kadda ka sake, wato karki sake ta huce ta cacar baki. kada ki sake ko da wasa ki ɗauki wani makami ki doka wata wadda kuke cece kuce da ita hatsaniya idan ta wuce ta fatar baki to fa ba za ta zamo abu wanda za ta haifar da ɗa mai ido ba yanzu dai ku duba wannan yarinya inda ta cika da nadama ta aikata kisa a mazauninta wato mai shekaru ƙananu ba wai masu yawa ba babu shakka dai ya kamata a ce duk lokacin da irin waɗannan hatsaniya ta faru kada mutum ya kawo zuciyarsa kusa domin komai zai iya aikatawa. Babu shakka irin waɗannan abubuwa sun faru ba ɗaya ba ba biyu ba, inda wasu suke ɗaukan makami su caka wanda suke hatsaniya da shi. inda wasu sun ɗauka ni dama da zumanin su kashe wanda suke wato cacar baki da shi inda wasu kuma akasin haka ne sun ɗauka ne domin kawai dai su ji wa wanda suke hatsaniya da shi rauni inda kuma ba sa sanin cewar shi ajali idan ya zo koya ka taɓa mutum zai iya mutuwa. Mun sani da cewa dukkan wanda ya kashe wani dan adam musulmi to Allah ya tanadar masa babbar azaba ranar gobe kiyama. Idan kuwa su biyu ne kowanne ko makami a tsakanin su kowa yana harin dan uwansa ya kashe to kuwa dukkan wanda ya kashe wani a cikin su to dukansu su biyun sun kasance a wuta. Babu shakka Allah da ya kiyashe mu wannan irin aikata irin wannan abu na dana na sani. Babu shakka wannan budurwa mai suna bahija da aka kashe babu shakka iyayenta ba su ji daɗin mutuwar wannan yarinya ba. Kuma haka zalika ita kanta wannan wadda ta aikata kisa iyayenta ba su ji daɗin wannan abu da ya faru ba domin kuwa babu wani uba ko ko iyaye da za su so ɗansu ya aikata irin wannan abun to menene amfanin baɗi barai menene amfanin jazawa kai masifa ana cikin zaman lafiya a nan da za mu ce allah ubangiji ya ji kan wannan wato bahijja wadda ta mutu allah ya mata rahama waɗanda kuma wato ba su mutu ba suke wato gadon asibiti Allah Ubangiji ya ba su lafiya. Waɗanda kuma suka rigaye mu gidan gaskiya wato tun daga zamanin annabi Adamu har izuwa yanzu Allah ka ci kansu kai masa rahama ka gafarta masu mu kuma idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani. To masu sauraron mu me za ku ce a dangane wato da wannan rahoto da muka kama ku inda kuka ji wannan budurwa wato bahijja wadda kuke kallon hotonta ta mutu ne ta hanyar wato caka mata wuka da wata, budurwa ta yi wato wadda suka ɗan yi hatsaniya a wuyanta wanda ya sanadiyar wato mutuwarta kuma abin nan ya faru ne a unguwar maidile a nan jihar kano allah ubangiji ya samu